Bismillahir Rahmanir Rahim. So babbar cuta kashi na goma sha bakwai. Har safe ina kan sallaya ta anan ne barci na karfe takwas na fito cikin sanda zan shige kicin. Ina isa falo na hango Suleiman Kudin na ƙasa bisa kafa da kwance da alama nan ya kwana. Na wuce a abina na shige kicin sai na ji da ma litinin ce yau ba lahadi ba. Na sanya tafiya ta makaranta ko abinci ba zan tsaya ci ba amma yanzu ya zama dole in tsaya yi mani wulaƙancin da ya ga dama. Ina fere dankali ya shigo a sanye idanunsa kuwa kamar an zuba da kakken barkono saboda jan da gabana ya faɗi har yan hanjin ciki na sai da suka mutsa don fargaba abin da zai mani nan take da daga karanto addu'a in ka ga abin ki saboda ni Suleiman ya zai mana abin ki yanzu Allahumma la yati bila sanati illa anta wala ya fau sayyati illa anta wala hawla wala quwwata illa bik sai nake kawai ina jiran me zai mani shi ko ya kara so ya tsaya gefe na aiki kike yi ne me yakon ki zo ki ga inda angon naki ya kwana ya murmushi ki karfe mana kofa ko ban yi amsa masa ba saboda ni ya ma fara bada tsoro kawon take na ki mika masa wukar gudun kada ya lumama ita kin ji ah ka bar shi yanzu zan gama ai ya ja bayan jingina da bango ta da saukar da ajiyar zuciya mai karfi na wai ga an kalle kalle shi ya limshe idanunsa ya fara karatun wata addu ma'ana Allah ka yafe mana laifuka na kuma ka kawar da fishin da ke cikin zuciyata ka tsare ni daga shaidan ban sa adadin da ya karanta wannan addu'a ba to sai sai ya kama ni amma na kasa zuwa wajen saboda tsoron sa ya shiga zuciyata ina kallon sa ya zame kasa ya zauna hawaye ne ke fita daga idanunsa amma idanunsa a rufe yake har yanzu ni ma na sauko da nawa hawayen na matsa hankali na gabansa na sa hannuna yana ruwa na shafi gashin kansa ya dago ya kalle ni sai kawai ya saurin faɗuwa na ya rungume ni gam tausayinsa ne ni ni ma ya sa na rungume shi ina kuka shi ma yana ya dago fuskar sa ina goge masa hawaye amma ba zan ba zan can magana a tsakaninmu ya ƙara faɗa ya rungume ni nan take yar tsanarsa da na fara saka a cikin zuciyata na ji ta fita abinka da mace na gida shi a jikin bango na je na soya mana kwai mai yawan gaske ruwan shayi ma katon kofi na haɗa mana na zo na tsuguna gaban shi na dinga bashi yana ce shi ma sai na ga yayi karyo ya bani a ne a kicin din muka karya kumallo a ranar ruwan ka na je na haɗa masa na kama shi zuwa ban ɗaki tukuna na ce masa ga ruwan ka na kallo na kawai yake na juya zan fita sai riƙo hannu na sai kawai na ji ya ce i love you ne dan murmushi na fita ina zaune bakin gado ina tunanin wace hanya zan bi in kawo ƙarshen matsalar mu da Suleiman Suleiman ya fito ɗaure da tawar sai na ga ya mani kyawu sosai. Na miƙe tsaye amma ban isa wajensa ba. A hankali ya so inda nake a tsaye. Ya tallafi kuma tuna sai ya cire ɗan kwalin na ya ware tafkar da na yi wa na Ya ritsa hannunsa cikin gashin nawa. Na ido na amma ban ba dan daɗi ba saboda har yanzu ina tsoronsa. Bakinsa da na ji a ana shi yasa na saurin kawar da fuskata. Na ja da baya sai na ya kama a girgiza kai. Ni kuma sai ja da baya nake yi can kuma sai na tuno da nasiya da Muhammad ya mani da muna son tura hotel. a lokacin ya taɓa nuna min yana bukata ta na nuna bana so so shine dinga yi min nasiya da kawo ayoyi da hadisan da suke maganar mata masu zuwa ƙin maza, mazajen su in har suka buƙaci hakan daga gare su dan da kyawaye suka zubo mani na isa gaban gona makuri. shi ma ya iso yana cin gina a jiki a hankali ya fara ya fara magana na rasa hanyar da zan bi da jin ƙuna a cikin zuciyata hakan ta same ni lokacin da na rasa ki dole ki haƙuri da ni ni ma haka na samu kaina na waye gari na ji zuciyata cikin wani matsanancin kishi ne ya zama dole in dinga addu'a ke ma ki taya ni yanzu gani zaki kamar bana son ki wallahi na fi son ki da komai a duniya Eh, shiru abu ɗaya ne sa ya kasa gushe mana a zuciyata amma ki taya ni addu'a Allah ya ɗora mana Allah da ya ɗora mana ya yaye mana shi ni ma a huta Allah kaɗai sai ni nake ji in aka ta taso mani jini, nake kamar ana ta farfasa mani zuciyata a tukunya hakan yake saka in ji duk na fita daga hayyacin ta na sa da alhaji tun shekarun baya ya sa an yi mani ko roƙon Allah amma san ban na ji ba don Allah ki dinga taimaka mani in kin ga hakan ta taso mani a da in na ji haka giya nake sha ko kwaya amma yanzu ba zan iya sha ba ki dinga kula da ni hakan zai rage mani zafin zuciyata mu samu zaman lafiya a hankali ya kama na ba tare da na kalle shi ba ya jawo ni ya haɗa jikinsa na saurin na yi shiru kamar ba ni ba ce ba saboda ko tunanina na kasa balle in samu hanyar gujewa buƙatarsa ina ji na gani Sulaiman ya gama haukansa a kaina sai dai hawaye kawai na dinga fitarwa a zuciyata na ce wannan shi ne? a rike ka kuma a hana ka kuka kuma a fi ka iya mayar da magana abin mamaki kuma sai na ga yana ta murmusa kansa a fillo yana wani irin kuka da gani na san mahaukacin ne ya motsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na dinga karanta tun ina yi a zuciyata na ga ba zan abin ba sauki sai dinga yi a fili a hankali na ga ya lafa ya jawo jikinsa ya kwanta a kirji na sa hannu na dinga shafa gashin kansa ina karanto musu ayatul kursi ina tufa masa a jiki saboda al'amarin sa ne kamar aljannu a kansa ya matsa daga mahar kirji na sai da ya amsa idan motsi ma kasa ne balle in ce kirji na ina haka na saki na ina saki na ankal ina daga shi na ga ya bar shi lalle sulman ya zama da karangaren bakin todo ni ba abin je gidan gida ba in faɗa ba ji aka gama mana siya in yi hakuri anya ko ta iya zaman gidan Sulaiman kuwa kwana ashirin ma amma auren har ya fitar min daga zuciyata na zame na zame shi a hankali da kicin in sama mana abincin rana kada a tashi a mana wani haukan kuma wannan kenan ina zaune a ofis ɗin da aka bani a asibitin Malam Aminu Kano a matsayin gwajin jarabawar mu in ba ga cikin jikina da ya rufa mani asiri da ba zan da ba zan gana saboda fargaba abin da Suleiman yake mana gashi na gaji amma shi da na yamma bai zo ɗauka ta ba gashi ban girka abincin dare ba ga yara a gida in dai in yi da kuma ya ce da wuri ne ai na yi masa abinci da wuri shi kuwa an bar shi da yunwa shi da yaransa na kwanta tebur ɗin da ke gabana ina tuna yanzu ban da wani hutu shi zama na da Suleiman yi kawai nake saboda ban da yana zan yi yau daɗi gobe bala'i in ya wuce min da daɗin bakin ya haƙuri in ma baya ga albarkacin cikin jikina da ƙila ma duka na zai dinga yi ina tashi da asuba sai in haɗa wa yara ta safe da wanda za su tafi da shi makaranta sannan in shirya su tafi makaranta sannan ko bani gida sai na bar musu abincin da za su ci sun dawo amma duk da haka su neman gani yake ba na kula da su don ba ba ni na haife su ba shi sa nake tafiya an bar su ina aikin tunani haka ya kwankwasa ya shigo ban daga kaina ba gudun kada ya fassara ni yanzu dai sai murmushi kawai da na da cewa sannan isowa ya amsa mani yauwa na bar ko na bar ki ko ki uri aiki ne na matsa mini a ofis shi yasa kika ga ban zo da wuri ba mana afuwa ne murmushi kawai babu komai dama dan yara shi yasa nake gudun yin daren abinci ki ƙara haƙuri ina son da motar da na zan saya miki ina jiran wasu kuɗi ne da za su shigo mani babu komai a siya ko da yaushe ne na miƙe taga taga zan faɗi saurin rike ne na faɗar sannu abin da ya mana kenan da ƴan haukan na bisa kansa cewa zai baƙin ciki nake zan kashe masa yaro gaskiya na ima ki ɗauki hutu haka nan ko son yi wani abin ya faru gabe min insha Allah ba abin da zai same su amma na sai yanzu ba za su bani hutu ba tun yanzu wata takwas sai ya cika tara tara kin haihu a hanya kuma fa ban yarda masa ban mayar masa da amsa ba fice daga ofis ina isa gida sai abba suka rogo ga mama ga mama gaskiya ina jin daɗin zama da su abba yaran sun mai da ni tafkan su ga sun ɗebe min kewa ko da mun yi rigima da Sulaiman haka suka nima nake roƙon su roƙon su tamkar na komai na gani na sha'awa zan saya musu ina shiga kicin na wuce kai tsaye amma ban sai baban abba ya ce in je in huta ya je sama mana wani abin mu ce na ji daɗin hakan kwarai da gaske wajen takwas na dare muka ji sallama yana fita ya dawo da sauri wai abba ne ya zo duba mu kunya ta hana ni watsai, tsaye saboda cikin da ke gabana ya shigo da tsugunna na gaishe sa baban abu ne dan kawo mu da dan ruwan sha muka dan taba a hira nan har yake gaya mani su a wurin sun jarabawar su da makarantar gaba da sakandare na ji daɗi kwarai da gaske ce gogo na gaishe ni ta ce a gaya mana badiya ta zo yau da yamma ne murna da naji badiya yan ajakuta sun zo ga shagarcin da sabariya ta zo da ita ma muka je har asibiti ɗaukar hutun da lura ta wato permission sai da abban sai da baban abba ya dawo da mu gida sannan ya tafi ofis ta safe talata ta zo daidai da ina hutun haihuwa ta na samu na gama kitsa yara da uban yara sun tafi ni kuma na dan kitsa gidan gurin kada a yi mani sallama ko baban abba ya dawo same ni a ne saboda yanzu da ciki na ya shiga wata tara yakan dawo gida sha biyu rana karfe biyu daga nan kuma sai in an tashi daga aiki gudun haihuwar ba zata. ni da ma ban yi wani tunanin haihuwar asibiti ba tunanin na saba ganin yadda ake yin ta a asibiti Kuma in ce na saba karɓa haihuwa ina kwance a falon dogon kujera amma sai dinga tunani da marigayi da da marigayi ne nake da wannan cikin ba zai iya fita ko ina ba na tuno yadda yake nuna so ga cikin da na samu lokacin ba karami da shi amma ya hana ni komi wai wai sa. Allah sarki Muhammad baban Abba wana ma ga baban Abba to bai damu da cikin jikina ba ko dan yana da wasu yaran ne oho haka tuna min lokacin da muna son tuwa lokacin bai fi saura kwana hudu Muhammad ya rasu ba na yi saman kujera na kwanta dan wauta ko in ce samun wuri yanzu in yi mana in yi mana dukan shi Muhammad na ɗaki amma sai na dinga ihu wai zan faɗo a guje ya rugo ina ganin sai rugo na faɗo tun ya ƙara so a firgice daga ni dan haushin da na bashi sai na sami zai mun ya huce ya ɗaga riga ta shafa cikin ya ji ƙalau sai ko janyo kunne na ya zagayo da ni ya zo da ni a kujera ya fuske kunnen da ƙarfi wallahi kin ara kika ara sai na mare ki Gidajena na na daga kaina dan sakata ya saki har kunnen da ƙarfinsa sai na saka masa a kuka na kuma ya dinga aiki dan lashiya ni kuwa na turje wai sai ya goya ni zan yi shiru na kuma fahimce shi tunda na samu ciki baya son goya ni kuma in ya shagabar in ya shugaba suka zo sai in ce sai an goya ni ruwa ruwa da na ji yana zuba a ƙarƙashi na shi sa na miƙe da sauri na nufi ɗaki abin ga likita sai kawai na sa safar hannu duba kaina na tabbatar da zan iya haihuwa nan da awa ɗaya ko ɗaya da rabi na ɗaga kai na kalli agogo ƙarfe tara da rabi na safe zan iya haihuwa goma da rabi zuwa sha ɗaya na samu auduga na saka a jikina gudun bata a jikina sosai wayan ni in koma in kwanta amma sai ina sai na ji magana ta ta koma sabuwa a jikina ciwo ko ina na jikina ta kafafu sai suka kamarwa amma dan karfin hali har sai da dauko almakashi yake cibiya da abin matse ta ina zan haihu shine na tambayi kaina ina nawa ganin kada in bata a daki na sai kawai na cire zani na na shiga sabon na shiga bahon wanka ne kwanciya ta saboda haihuwa asibitin da nake karba a kwance Yake na ba zan iya faɗar daɗewa ta ba a bawa wanka tare da taimakon Allah sai baby ya faɗo. Yana faɗuwa na ji ana kwala mana kira. Ban san bakin amsa ba don azabar da nake ci. Ana matsowa nan take na ɗauki murya abban baban abba ne. Na amsa cikin wata irin murya da ba zan iya fassara ta ba. A firgice shigo zara idanuwa a ruɗe ke yake faɗin. Ke kaɗai na yi ma. Na gaɓar da kaina ko zan yi shagaba. Ni na ga miji kusa. abin ba zata sai ya dinga shafa gashin kaina ga baki ɗaya duk ya ruɗe bai tsaya amar komai ba ya sa hannu ya ɗauko jaririn daga bawa wanka cikin jini nuna masa cikin natsuwa ya yanke cibiya sai ce mani yake yi sani-sani. ya za da jaririn na'ima ka ajiye shi ka zo ka taimaka mani mahaifa ta faɗo a ɗaki zan ajiye shi a'a saka shi cikin a a'a ya je ya sa jini sai kawai na naɗe shi a babban rigarsa ya bara ya cire rigar ya nannaɗe shi jaririn ya ajiye a ƙasa ya za a yi na umarce shi da ya nannaɗe mahaifar a jikin famfo kuna ya jijjiga ni haka aka kowa amma wata jijjiga da ya mani sai ga mu a bahan wanka ni da mahaifar ga baki ɗaya duk na bi na bige na zuciyata na ce ko ya motsa ne abin daga ni har baban abba ba mu musamman ya aka haifa ba saboda duk suleiman ya ruɗe haka yasa Sani kuma nan narke me kika haifa ni ba ban sani ba ya tashi ya ɗauko jaririn a riga sai ya buɗe ya wani tuntsire dariya mace ce mace kika haifa dama ni na fi son ki haifi mana bebi ya waje da jaririn yana yi mata wasa ya dawo da sauri yan in je in kirawo hajiya uwa ta taimaka miki ya fice da sauri mai kama da gudu hajiya uwa maƙociyarta Jim ya ‘ya'yanta goma matar wani ɗan sanda ce tana da kirki ga mutunci ta ɗauki damkar ‘yarta. ‘Ya'yanta ko duk sun girma wasu sun yi aure wasu kuwa suna makarantu. Ni kuma in wani abu ya same ta ko ‘ya'yanta da yake zuwa duba su in ba su magunguna muna zaman lafiya da ita. Ba wata matsalar da ta taɓa haɗa da ita ko ta sai mutunci. Yana ta kirawo ta ne kuma na lumshe idanuna sai kawai na tunanin Muhammad lokacin kwanan mu uku a Central Hotel. Ina kwance a gadon Muhammadu tsukunna gaba na shafa ciki Ne miki ta da addu'a Allah ya sa ki haifa mana mace saboda ta fi daɗin wasa. Sannan ni na san zan so ta kamar da nake son ki tun kina yarinya tun lokacin nake roƙon Allah ya bari ki a matsayin mata ta, kuma sa ki haifa mana baby girl. Ya sun da kai ne sauran ture shi ya fara ƙasa. Wani gudun kada ya mani zancen mutuwa saboda na san maganar da zai fara min kenan. Ya sai ya fito falo ko shi ya yi fushi na biyo shi da gudu ya zauna jiya min bayanan ɗare ina ce masa sorry shi ma sai ya tura ni ƙasa na faɗi na miƙe wani sakatar da zan yi masa sai kawai na kama tsalle tsalle ina irin abin nan na yara idan za su yi kuka ya sauran taso ya kama mani kunne zama da ni ƙasa ya ja kunne na da ɗan ƙarfi na ƙara in ba ki daina tsalle da gudu ba cikin nan cikin nan ba sai na cire miki kunne saboda na ga alama ba ki san me ciki ba zuwa zan yi in sa ki a makaranta ki karatu likita ina ga zaki hankali in kin ga ana haihuwa a gaban ki ya ƙara jan kunne na da ƙarfi ya dinga ihu ina kiran abba na shi kuwa ya dungure mana kai tashi ya tafi ni kuwa sai na saka masa kuka ya ɗauke ni can Na'ima Na'ima Na'ima matsala ce kin hana ni in huta la kullum a wahala nake ina mutu ba sai in ga in ga me miki ba na ƙara garza masa ihun kuka naji to ya isa ai shiru laifi na ne da na samar miki ko amma zan daina magani ba sai in kai miki kuka ba in ba da nan fa ba sai Suleiman da ya shigo ta da Hajiya Uwa Hajiya wata taimaka mani muka gyara ko ina ina kwance na kura yarinya ta idanu. Suleiman na gefe na na sa hannu na shafe gashin kan yarinya na koma na kwanta a hankali. Na lamshe idona tare da sassanyar ajiyar zuciya. Na yi maki daina haɗa mani ata da wani wallahi zan yi maki Allah ya isa. Ko ki isa ki kai wa wani ata ne. Na je na kalle shi da gani ka san mahaukacin ne ya motsa. Na kawar da kaina a zuciyata na ce Allah ya yi maka bala'in da ke damun ka a zuciya. Sai kawai na ji ce banza sai sauran goyarwa saboda ji ne kamar a mafarki. Ya dashi ya fice daga cikin ɗakin abinsa. tunani na ɗaya anya zama na da Suleiman zai yiwu kuwa kai gara in haƙura da shi haka nan ni ana aure dan daɗi ne yanzu gashi ina yin sa cikin wahala na jiya na ba yarinyar baya sai kuka hankali na ya matuƙar tashi ana ina cikin haka ne ciki na ya juya ta da ciwon mara nan take na tana da ban kwarfe jini ba gashi yar sabon abin da zan sha jinin ya zuba in huta ma ban da mai siyo mani ita ina cikin haka ya tsaya a kaina ban jiyo ba balle ga ina kuka ya sauke mani ya sauke min kwandon masifa da kika juya yarinya a baya yi shiru da ke nake kika yi shiru don Allah kai haƙuri ciki da yake ciwo me kika ce cikin ki to wani magani za a so miki ki sha kin ji ya hayo gadon, sannu me zan so miki ya kamo ni sannu da na kuka ki ga mani magani in ji in so miki kin ji ko haka ne da dauri na sai masa sabon of da zuma mai kyau to zuwa zan bari a wajen ki ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a albishirinku ina masu amfani da yanar gizo to ga application na sayan data mai sauki kan Kanadi data ga saukin amfani ga saukin farashi da kuma samar da ingantacciyar data mai karfin gaske. Kan Kanadi data application ya sha daban da saura domin ko suna sai da 1 gigabyte data akan kuɗi naira ɗari biyu da da ashirin biyar kacal. ni kuke jira ne? Kawai ku shiga Play Store domin ku sauke manhajar Kan Kanadi data inda za ku rika sayan data mai sauki da aminci. Kan Kanadi data ga sauki ga inganci domin kulla alakar kasuwanci za ku iya tuntubar manajojin kamfanin kankana di data akan lambar waya kamar haka da biyu saba'in tamanin da data sai mun ji ku da alkhairi